Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 25 da daya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar Laraba 17 ga watan Yulin shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. wasu 'yan jam'iyyar republican hudu sun hada kai da daukacin 'yan jam'iyyar democrats a majalisar wakilin amurka inda suka amince da matsayar da ta yi allah wadai da kalamun nuna wariyar launin fata da shugaba donald trump ya yi gwamnatin amurka ta sanya takunkumi a kan babban kwamandan sojin mayamar ming ong lang da wasu manyan shugabannin sojin kasar saboda kisan kiyashin da aka yi wa musulmai 'yan kabilar rohingya To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau laraba ne 'yan majalisar dattawan Najeriya suka tabbatar da Justice Tanko Muhammad a matsayin alkalin alkalan Najeriya. Bayan haka za ku ji cewa a yau laraba ɗin aka fara wani taro a jamhuriyar Nijar game da batun magance matsalolin tsaro da haɓaka tattalin arziki musamman a yankin tafkin Chadi. Muna kuma tafa da shirin himma wanda Abdulaziz Adli Ture shirya zai kuma gabatar amma duk sai bayan labaran duniya. you To jama'a assalamu alaikum. Wasu 'yan jam'iyyar Republican hudu sun haɗa kai da ɗaukacin 'yan jam'iyyar Democrats a Majalisar Wakilan Amurka inda suka amince da matsayar da ta yi Allah wadai da kalaman nuna wariyar launin fata da shugaba Donald Trump ya yi game da wasu 'yan majalisa mata a bangaren jam'iyyar Democrats. Ƙudurin na majalisa ta wakilai wanda ya samu amincewa da ƙuri'u 240 bisa ƙuri'u 187 a yammacin jiya talata ya yi allah wadai da kakasar harshe kan kalaman nuna wariyar launin fata da ya ƙara haddasa fargaba da nuna kiyaya ga sabbin amurkawa da mutanen da farar fata shugaban majalisar wakilai nancy pelosi ta yi kira ga majalisar da ta haɗa kai domin yin allah wadai da kalaman da trump ya yi na wariyar launin fata waɗanda ya wallafa a shafinsa na twitter mafi akasarin 'yan jam'iyyar republican da ke majalisar sun ki amincewa da wannan matsaya da majalisar ta wakilai ta ɗauka. gwamnatin amurka ta sanya takunkumi a kan babban kwamandan sojan myanmar min online da wasu manyan shugabannin sojin kasar saboda kisan kiyashin da aka yi wa musulmai 'yan kabilar rohingya a jihar rakine da ke arewa maso gabashin kasar takunkumin da aka sanya wa min online da mataimakinsa sowin da wasu shugabannin biyu da iyalansu zai hana su shiga amurka ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce wannan sanarwar ta amurka ta zama ƙasa ta farko da ta ɗauki mataki a kan manyan shugabannin sojojin ƙasar ta burma sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce wannan babban misali na rashin nuna adalci na hukumomin sojan suka nuna shine yadda bayanai suka nuna cewa ming ya ba da umarni a saki sojojin da aka samu da laifin aikata kisan kiyashin akan 'yan kabilar rohingya labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc Amurka Donald Trump ya mayar da martani ga wani babban jami'in diplomasiya na Iran wanda ya tada batun tattaunawa kan shirin kera makamai masu linzami inda ya ce bai amince Iran ta yi gwajin makamai masu linzami ba waɗanda Amurka take kallon su a matsayin waɗanda za su iya ɗaukan makaman kare dangi. Yayin da ake jawabi ga manema labarai a jiya talata a taron majalisar gwamnatinsa a fadar White House, Trump ya ce ba zai yiwu Iran ta riƙa gwajin makamai masu linzami kirar ballistic ba waɗanda a yanzu haka a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliyar shekarar 2015 za su iya yin hakan a shekarar da ta gabata ne shugaba trump ya fice daga yarjejeniyar inda ya ce tana da rauni sosai kuma an nuna wa iran matukar sassauci ya kuma ƙara ƙaƙƙaba ƙunƙumi a kan hukumomin tehran a wani mataki na nuna matsin lamba don a sake hawan teburin tattaunawa a kuma dakatar da ita daga munanan halayen da amurka ta ce tana nunawa wakilan gwamnatin mulkin sojin sudan da gamayar kungiyoyin da ke kare mulkin demokradiyya sun rattaba hannu kan wata matsaya ta siyasa da aka cimma a yau laraba a matsayin wata yarjejeniya da za ta ba da dama a raba mukamai ana sa ran za a sanya hannu a wani bangare na yarjejeniyar ta tsarin mulki a ranar juma'a mai zuwa wannan ci gaba da aka samu matakai ne da za ta yi sharar fage wajen mika mulki a ƙasar ta sudan wacce ta kwashe watanni tana fama da rikice-rikice tun bayan da sojoji suka haɓarar da daɗaɗɗen shugaban ƙasar umar albashir wannan yarjejeniyar ta raba makamin ta kuma ta kunshi kafa wata majalisa ta haɗin gwiwa wacce aka ɗaura mata alhakin shugabancin ƙasar har na kusan tsawon shekara uku kafin a yi zaɓe. an kama wani malamin addinin islama wanda ake zargi da kafa wata kungiyar 'yan ta'adda wacce aka ɗaura mata laifin harin mumbai da aka kai a shekarar 2008 hukumomin pakistan sun ce an kama hafiz sa'id a yau laraba a mahaifarsa da ke lardin punjab a kusa da wani gari da ake kira gujirinwala ana zargin kungiyar sa'id mai suna lashkar al-talib da kai hare-hare a cibiyar kasuwancin kasar ta india waɗanda suka hallaka sama da mutum 100 ɗari kuma da saba'in suka kuma jikata sama da kuma mutum ɗari uku cikin kwanaki hudu amurka ta yi tayin ba da tukwicin dala miliyan goma ga duk wanda ya ba da bayanai da za su kai ga kama sa'id wannan kuma da aka yi wa kama kuma da aka yi wa sa'id na zuwa ne kwanaki kafin ziyarar da prime minister imran khan zai kawo nan washington VOA. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da Najeriya a yau laraba ne majalisar dattawan kasar ta tabbatar da Justice Tanko Muhammad a matsayin babban alkalin gwamnatin kasar bayan ya yi riƙon ƙwarya a wannan mukamin kusan tsawon watanni shida. na tuntuɓi wakiliyar muryar amurka madina dauda akan abin da ta sani game da justice tanko ga abin da ta ce to majalisar dattawan najeriya dai a yau ta tabbatar da mukaddashin alkalin alkalin najeriya justice tanko muhammad a matsayin tabbataccen shugaban alkalin najeriya a yau din laraba sha bakwai ga wannan wata na yuli da muke ciki idan kin tuna alhamis ɗin da ya gabata ne shugaba muhammadu buhari ya aika da wasiƙa zuwa majalisar dattawa inda ya buƙaci talatoci su tabbatar da tanko muhammad Na mm. matsayin shugaban alƙalan najeriya na jirgin wannan kuma ya biyo bayan takardar majalisar koli ta shari'a wacce ta buƙaci buhari ya zamar da tanko muhammad cikakken alƙalin alƙalai to ya shigo wurin majalisa sun mukabala da shi da ɗan majalisa inda suka yi masa tambayoyi ya kuma rika ba da amsoshi eh. ya kwashi kusan sa'o'i biyu yana amsa tambayoyin ɗan majalisa idan kin tuna ai Babu Hari ya naɗa alƙalin tanko muhammad ne cikin watan janairu na bana hmm. bayan ya dakatar da tsohon alƙalin alƙalai wasu a wanda aka yi tuhuma da zargin ɓoye ƙaddarorinsa to ga ya yi kwashi lokaci mai tsawo zuwa kamar watanni shida ko bakwai kenan yana rikon ƙarya na wannan mukami. To bayan da aka rantsar da shi me ya faɗa? Shi dai Justice Sanko Muhammad ah, ya yi jawabin rayuwarsa inda ya ce an haife shi ne ranar talatin da ɗaya ga watan Disamba na alif ɗari tara da hamsin da uku hmm. a doguwa ƙaramar hukumar GIA da ke jihar Bauchi a arewacin Najeriya. Oh. kuma ya halarci makarantar gwamnatin azare da ya karatu sakandare kuma ya kammala a shekara a ta da karfi da uku to ya yi karatun majistare a alif dari tara da tamanin da hudu da kuma karatun digiri na uku wato shi ne doctorate digiri kenan mm. a nan ta jami'ar ahmadu bello a shekara alif dari tara da casa'in da takwas saboda haka ya cancanci ya zama alƙalin alƙalin najeriya a bisa wannan tafarki da aka kawo wannan takarda aka tantance shi a yau an tabbatar masa da wannan mukami na zama alkalin alkalin Najeriya. To ya yi bayanai dai da dama inda ya faɗi waɗansu ƙalubale da zai iya fuskanta a yanzu, amma kuma ƙalubalen ba abu ne da zai nemi taimako wajen kowa ba. Saboda ce san a dokance bai kamata ya nemi alfarma ko daga bangaren gwamnati ko kuma daga bangaren majalisa ba hmm. domin shi ma yana gudun kada karya dokar kasa inda wasu ma za su ke zuwa wurin shi neman alfarma domin ya bayani ya ce an ƙara masa jeji jeji wajen biyar ne ko shida da hmm. a halin yanzu haka ba shi da ma inda zai ba shi ofis na su zauna su yi shi amma dai zai ga abin da zai yi yiwuwa zai dan cire eh, eh, eh, ma'aikata ƙanana saboda ya ba waɗannan manya ofisoshi sannan daga baya ya san abin da zai yi bayani na samun miki wuraren zama na yin ayyukan kawai saboda yana ce ya bude ka. Mm. gani saboda haka waɗannan yana ɗaya daga cikin ƙalubalen da ya mana bayani a yau. Mm. To yanzu da ya samu wannan mukamin me ya kamata ya fi mai da hankali a kai a Najeriya a wannan fannin na shari'a? To abin da ake muke gani a ƙasa na ya mai da hankali a kai wasu sanatoci sun mai wa'annan tambayoyi irin kamar a ce idan aka je yin shari'in haka sai a rika ganin cewa wasu shari'a na wuce shekara ɗaya suna wuce lokaci suna wuce kima haka. Mm. To ya yi bayanin cewa akwai irin bayanan da akan kawo a kotuna da wani lokaci da ke kawo dogon jinkiri wajen yin bincike shi sa wasu shari'in suke ɗaukar lokaci masu tsawo ya alkawarin zai duba da wannan saboda a rika yin shari'a a cikin lokaci domin a yi adalci a kuma ba wa masu shakki haƙƙoƙinsu. madalla a gaida madina dauda yanzu kuma za mu je jamhuriyar nijar inda a yau aka fara gudanar da taron gwamnonin jihohin yankin tafkin chadi da nufin tattauna hanyoyin farfado da tattalin arzikin al'ummomin da rikicin boko haram ya jefa cikin kangen rayuwa wakilin murya amurka sulaiman mana barma ya aiko mana da karin bayani a cikin wannan rahoton taron wanda shine karo na biyu da hukumar raya tafkin chadi ke shiryawa wata hanya ce da ke baiwa hukumomi da talakawan yankin tafkin chadi damar canza yawo a tsakaninsu. su domin tsayar da magana guda a game da matsalolin da suka fi addabar su biyo bayan barkewar rikicin boko haram ambasada nuhu maman shine sakataren zartarwar hukumar raya tafkin chadi mun lura cewa gwamnoni su suka fi kusa da mutane mutanen da wannan abu ya shafa sosai to dama can ana yin harakokin ba a kawo su ba a jawo su jiki ba shi yasa aka ce to ya kamata gwamnoni su dinga haduwa kowace shekara guda su haɗu wani wuri domin da a tattauna a ga shin daga yau yaya za a yi a ci gaba da wani samar da tsaro ta hanyar ayyukan farfado da tattalin arziki da abin da ya shafi makomar 'yan gudun hijira na daga cikin abubuwan da taron na birnin yamai zai mai da hankali a kansu in ji gwamnan difa muhammad mudur kun san da matsalar babba ita ce yanzu wani dibi ne za mu ma matsalar security na biyu kuma akwai matsaloli na ginin kasa tun da jama'a suna cikin matsaloli don dole ne mu ga wa'anne ayyuka ne ya kamata a ɗauka don saboda jama'a su ɗan falfado na uku kuma kun san akwai matsaloli kamar na masu gudun hijira da sauransu mu gwamnoni muna da yauni mu ga mu magana bisa kansu mu san su ma matakan da za a ɗauka eh, game da taimakon da eh, partners suke kawo mu gwamnan jihar borno professor babagana umara zulum na daga cikin gwamnonin da ke wakiltar najeriya a taron na birnin yamai undp ne mun nemi bukata a kasashen waje wanda germany da sweden da makamantansu suna taimako don saboda su sa karfi a wurare guda uku wato security shine number one na biyu wato infrastructure development raya kasa na uku wato yadda za ta maka mutane don saboda su zama suna rike kansu yadda za su yi noma za su yi kasuwancinsu shine abin da ya kamu matasa na da rawar takawa a sabuwar tafiyar da gwamnonin jihohin tafkin chadi suka sa gaba sabili kenan aka gayyato shugabannin kungiyoyin matasan waɗannan ƙasashe kwamar dauda muhammad gombe ya fito ne daga Najeriya. Misali ka ɗauki Maiduguri, in ka ɗauki 'yan civilian ah, JTF kusan duka matasa ne su suka tsaya tsayin daka suka kai ga wannan matashi. Idan ka duba maybe jihar Yobe matasa ne suka dinga ba da information a sawwake wajen kawo ƙarshen wannan idan ka duba Kamaru ko Chadi ko ina sojojin da suke matasa ne ko ina matasa ne to dole ma a saurari matasa kuma a aiki da matasa. Kungiyar tarayyar Afirka ta jaddada goyon baya ga wannan tsari da ta ce hanya ce da ke kaiwa ga samun zaman zaman lafiya a yankin tafkin Chadi kamar yadda wakiliyarta a wannan taro ambasada Hadiza Mustapha ta shaida min. Faɗannan da ake da Boko Haram yana da kyau a yi shi da makamai amma babban magana da ya kamata a yi shine a hada da maganan ayyukan farfado da abin da yake jawabin bude taro firaministan nijar birjira fini ya gargaɗi mahalartan su nutsu domin zakulo shawarwarin da za su ba da damar ɗaukar matakan da za su taimaka a kawo ƙarshen kuncin rayuwar da miliyoyin jama'a suka shiga a yankin na tafkin chadi sile mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon ma'ana yana cewa karfe 11 da minti 16 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum mu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata kasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata kasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne. Bilal Ado ɗalibi ɗan asalin kasar Najeriya da ke karatu a jami'a a ƙasar Turkiya. Ka samu ka zagaya cikin ƙasar ta Turkiya ko Istanbul kawai ka abin nan? Eh, to na je wayansu garuka amma ban daɗe sosai ba highest mhm. da na yi kwana biyu kawai saboda makarantar mu tana istanbul amma ba a cikin gari sosai ba sai an yi tafiya awa ɗaya haka Mm-hmm. an fita sannan za a je irin garin da makarantar mu take so mm-hmm. ba ma samu muna shiga istanbul muna yawo sai irin mun shiga bas haka sai weekends kuma ba ma iya zuwa anytime duk lokacin da muke so mm-hmm. so shine matsalan kenan to ganin ka akwai ɗalibai mata da maza 'yan afirka koko maza kawai ne mm, akwai ɗalibai mata da maza sosai to su matan suna samun matsala kamar da ake cewa in ka tura diyarka a turai tana haka tana haka can ma ɗaya ne koko akwai sauyi eh to ka san to an extent kasan su ta ah, musulmai ne akwai musulmai da yawa mm-hmm. so idan aka ce irin idan na mace ta je kasan waje za ta watse kaza kaza a irin wannan kasan abin ya zama choice ba wai za ka samu influence da yawa a kanka ne ba ka mm-hmm. samu pressure ka rasa yadda za ka yi a mm-hmm. wannan gaskiya akwai choice saboda akwai su mutanen masu addini akwai kuma mutanen da they are very liberal mm-hmm. so ba wai idan ka je kai ka rike addini ba idan ka je kasan za ka samu kanka kamar outsider ba haka bane ba kana da group ɗin da kake so ka bi so duk wani condition da ka samu kanka kana da choice a ciki kanka exactly makanka exactly. ka ganin ka wane wacce hulɗa ya kamata za iya samu domin a samu ci gaba don idan ka diba kasar turkiya ba kamar kasashen afirka ba ne kwarai sun ci gaba kamar kasar mm-hmm. turawa ce za a mm-hmm. sai dai har yanzu ina ji mutanen mu na afirka ba su san girman da karhin da wannan kasa take da shi ba ai ban sha shiga jami'o'in najeriya sosai ba shi ne mm. matsala na so amma gaskiya ina jin kamar tsari ne zaka ce tsari ne a mu da shi yasa makarantar suna da kyau amma mu ne ba ma kula da su mhm. haka nake gani especially su su na gwamnati gwamnati na na suna kan makarantun sosai mhm. ana ana ana mikin shakomai na tafiya daidai mhm. kuma ni na ga da a ce mu muna da irin wannan kulan makarantunmu ba su zama yadda suke ba ba wai ba mu da malamai masu kyau ba muna da su ba wai ba ma karatu ba mu ma idan karatun ne mu ma muna yi amma ba za mu iya yi mu kaɗai ba dole sai muna yi kuma gwamnati mu tana taimakon mu sosai mm-hmm. da a ce za mu samu irin attention inda muke bukata da mu ma makarantun mu za su yi kamar nasu kamar na turai ko in je kamar na kasar kamar turkiya kamar na turkiya to eh wanda kira gare ke ga matasa musamman wanda ke sauraron mu wanda ke a nigeria ko wanda ke kasashen waje akan batun ilimi akan yadda za su samun sauyin rayuwa idan su ma suna so su rayuwa su ta sake mu kamar da taka ta sake abu mai sauki shine a makarantun da suke yanzu su dage da karatu saboda a kasashe a duka kasashe ba turkiya kawai ba makarantu kullum suna cikin neman dalibai wayanda suke da takardu masu kyau sosai ana ba su scholarship idan sun iya karatun da suke yi sosai ana neman duk wata makaranta tana so ta tara dalibai irinsu sosai har da za ta iya cewa ta an share musu zancen kuɗin makaranta. kenan akwai jami'o'i da dama a turki a yanzu haka wanda suke ba dalibai scholarship akwai abokina ɗan najeriya ya biya kuɗin makaranta na shekaran shi na farko da results ɗin shi suka fito suka ga suna da kyau a department ɗin shi shine na ɗaya sai aka ce mai ba sai ya sai aka scholarship aka ce ba sai ya ringa biyan kuɗin makaranta ba kenan an shahi mai kuɗin gaba ɗaya Mm, kuma akwai wannan jami akwai akwai da ake karantar da harka likita ilimi kamar medicine da suke ministry da wannan daga akwai makarantu na wayanda su na medicine ne ma kawai gaba daya mm. kuma kana karatu kana aiki a asibiti ikon Allah Bilal Ado kenan ɗalibi na asalin ƙasar Najeriya da ke karatu a jami'a a ƙasar turkiya mun gode da bamu damar tattaunawa tare da kai a cikin wannan shirin namu na himma batar gaggu wanda ni abdulaziz adili toro ke haɗawa da kuma gabatarwa daga nan birnin washington dc ni abdulaziz adili toro ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Riga da busa shi take riga yin Riga da busa shi take riga yin madalla a gaida Abdulaziz Adili Turo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Kabiru Jeka Karaya daga jihar Sokoto, Najeriya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ko shakka babu abinda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a kan harkokin kiwon lafiya cewa mafi yawan mata ba sa nema wa yaransu maganin kariya daga cututtuka. Wannan maganar gaskiya ne. Sau da yawa kake baiwa matarka kuɗi ta je asibiti don diba lafiyar yaronta ta ki zuwa. To kun ga wannan wani babban ƙalubale ne a fannin lafiya sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga haruna muhammad da katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce buɗaɗɗiyar wasikar da olusanjo obasanjo ya rubuta wa shugaba muhammadu buhari inda a cikin wasikar ya nuna gazawar buhari wajen tsire ma 'yan najeriya kitse a wuta hakan ya yi daidai duba da ganin gazawar buhari wajen inganta rayuwar jama'a domin mulkinsa ga rajiya bisa ga yau daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a sai kuma mu na gaba ya fito daga hafizu balarabe gusau ya ce tabbas ziyarar kakakin majalisar wakilan najeriya a jihar zamfara mu al'ummar jihar mun yaba da wannan ziyara ta yini guda da ya kawo mana domin kuwa haka ya nuna yanzu muna da yaƙinin samun sauyi mai ma'ana a cikin jagorancin majalisun najeriya yadda suka nuna damuwa da bukatocin al'ummar ƙasa baki ɗaya sai kuma saƙonmu na gaba saƙon haɗin gwiwa ne daga kadora da gaga ɗan fulani warge da yahaya a dano a zare suka ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka hakika matsalar satar mutane domin neman kuɗin fansa tana nema ta gagari kwandila da fata gwamnatin ƙasarmu da jami'an tsaron za ku ƙara zage damtse wajen kawo ƙarshen matsalar a ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo mana wannan zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar mu Najeriya da Afirka da ma duniya baki ɗaya amin summa amin sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Aminu Adamu Malam Madori da Kabiru Hassan Malam Madori da Muhammad da Sadiq ɗan Hausa Baturiya a jihar Jigawa suka ce assalamu alaikum muryar Amurka don Allah ku ba mu dama mu kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya kamata ya gudanar da gagarumin canji a majalisar ministocinsa da yake shirin kafa muddin yana so ya cimma manufofinsa na ɗora ƙasar mu najeriya kan turɓa mai kyau madalla kafin mu je ga takaitattun labaran duniya ga wannan saƙon. Kanjamau cuta mai cutarwa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Kanjamau cuta mai cutarwa. kanjamau ko kosi da duk garkuwa jiki ya ka karyawa. Hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa. Wanda jiki shi ke son ƙarin jini kafin a san azamto aunawa. Ko da siyan shi za a yi abinci ko a jikin wani za a ɗebowa. Amfanin binciken shi ne tabbatar da ba ciwon jikin mai badawa. madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Wasu 'yan jam'iyyar Republican hudu sun haɗa kai da ɗaukacin 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka inda suka amince da matsayar da ta yi Allah wadai da kalaman nuna wariyar launin fata da shugaban Donald Trump ya yi game da wasu 'yan majalisa mata a ɓangaren jam'iyyar Democrat. gwamnatin amurka ta sanya takunkumi a kan babban kwamandan sojin myanmar min ong leng da wasu manyan shugabannin sojin kasar saboda kisan kiyashin da aka yi wa musulmai 'yan kabilar rohingya a jihar rakini da ke arewa maso gabashin kasar takunkumin da aka sanya wa min ong leng da mataimakinsa sowin da wasu shugabannin biyu da iyalansu zai hana su shiga amurka ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce wannan sanarwa ta sa amurka ta zama ƙasa ta farko da ta ɗauki mataki akan manyan shugabannin sojojin ƙasar ta burma shugaban amurka donald trump ya mayar da martani ga wani babban jami'in diplomasiya na iran wanda ya tada batun tattaunawa kan shirin kera makamai masu linzami inda ya ce bai amince iran ta yi gwajin makamai masu linzami ba waɗanda amurka take kallon su a matsayin waɗanda za su iya ɗaukan makamai kare dangi yayin da yake jawabi ga manema labarai a jiya talata a taron majalisar gwamnatinsa a fadar white house trump ya ce ba zai yiwu iran ta riƙa gwajin makamai masu linzami kira kirar ballistic ba waɗanda a yanzu haka a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliyar shekarar 2015 za su iya yin hakan a shekarar ta gabata ne shugaba trump ya fice daga yarjejeniyar inda ya ce tana da rauni sosai kuma an nuna iran matukar sassauci wakilin gwamnatin mulkin soja sudan daga mayar kungiyoyin da ke kare mulkin demokradiyya sun rattaba hannu To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Hadiza Carey da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Aidan Utku ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.